mai shari'a edward andau na babbar kotun jihar kaduna ya umarci hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta gurfanar da tukurmamu a gaban kotu don tantance ko ya aikata laifin da ake zarginsa da shi ko kuwa a'a babban lauya katu shine lauyan da ke kare tukurmamun today we got a ruling where the judge specifically gave an order directing them to charge him to court immediately on any offense if any a yau mun samu hukuncin kotu inda alkali ya bada umarnin gurfanar da tukurma mu gaban shari'a ba tare da bata lokaci ba in har akwai abin da ake zarginsa da aikatawa ba daidai ba wannan kuma shine bukatar mu to tun da aka tsire shi kun iya ganin sa We are going to see him several. He has some health challenges. mun sha maganinsa da dama bai da lafiya amma ana kula da shi sun ma kai shi asibiti they took him to hospital they make so much payment towards his health da lauyan da ke kare tukur mamun barista ms katu masana shari'a a najeriya sun fara tsokaci barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne kundin tsarin mulki sashe na talatin da biyar sakin layi na hudu aka ce ga wanda yake tsare kuma suna ganin cewa ba da belin shi zai zama da wahala ko kuma ba zai yi ba abinda kundin tsarin mulkin tana shine wata biyu lallai a gabanar da a gabanar da shi gabar kotu a gabatar da shi wanda kuma suna ganin cewa ba za a ba da shi beli ba aka ce wata uku lallai idan ka duba shi daga watan satumba ta dubu biyu da ashirin da biyu jiya da hudu ga janairu dubu biyu da ashirin da uku to a yanzu zaman da yake an riga an keta ka'ida kuma an keta wannan dama da kundin tsarin mulki ya bashi sai dai in sun nuna cewa suna da shaida ko kuma dalili ko hujja da sun koma gaban kotu su ƙara neman izinin su ci gaba da tsare shi ko da ma sun je sun ƙara neman sun nuna cewa sun nemi kwana sittin to in ka duba kudin tsarin mulki ba su da hurumin da za su nemi ma damar saboda ai abin da ake tuhumarsa da shi ko ma menene laifin da suke tunani wannan kwana sittin da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfanar da shi gaban kotu su riga riga sun keta ma wani tukur ma mun kuna ganin ya yi laifi mu ba mu ce wai ya yi laifi ko bai laifi ba mu ba shine da mu abinda kullum muke duba shine shin menene doka ta ce game da kariyar da kuma haƙƙin da damar da kundin tsarin mulki ya tanada ga kowane ɗan adam idan ya yi laifi ku gabatar da shi idan bai laifi ba ku sake shi ta idan kuma kuna ganin cewa ba za ya yi laifi amma ba za ku iya sakin shi ba ya tafi ku ce an bar shi a'a ku ba da shi beli sai zamanto cewa daga gidansa yake zuwa kotu. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ɓangaren gwamnati abin bai nasara ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.